يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يو الهميز أكو قوة رمضان بعد هجر من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya wannan shine darasi na biyu a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani za mu tashi a suratun rahman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة الرحمن wannan shine sunan wannan sura mai albarka kuma da shine ta shahara a cikin dukkanin masahif da kuma littattafai na tafsiri da ku littattafai na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma aka rawaito daga hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu an wanda ya zo a cikin Al-Jami' na al-Imam tirmidhi da Mustadrak na al-Imam al-Hakim da kuma as-Sunan ko Dalailun Nubuwa na al-Imam al-Baihaqi dukkanin su rawaito daga Jabir ibn Abdullah Allah ya da shi yake cewa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya fito ya sami sahabban shi sai ya karanta musu suratun rahman daga farko zuwa ƙarshe jabir ya ce faƙara a alaihim suratun rahman min awwaliha ila akhiriha manzon Allah ya karanta musu suratun rahman daga farkon surar zuwa ƙarshen surar da haka wannan sunan shine sunan da Jabir ya kira ta a cikin wannan hadisin cewa suratul rahman har a ciki yake cewa fasakatu da manzon Allah ya karanta musu suratul rahman sai suka yi shiru suka saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayan manzon Allah ya gama sai manzon Allah ya ce eh, laqad qara'tuha 'ala al-jinn manzon Allah ya ce na karanta ma aljanu wannan surar suratul rahman da na karanta musu wannan surar fakanu ahsana mabdudan minkum sun fi ku ba da jawabi mai kyau su da na karanta musu ba shiru suka yi kawai suka saurara ba sun fi ku ba da kyakkyawar amsa lokacin da na karanta musu sai yake cewa lokacin da na karanta musu duk lokacin da na zo inda Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sai aljanu su ce ma bi shay'in min ni'amika rabbana nukadzib falakal hamd ya Allah ba ma ƙaryata komai daga cikin ni'imominka godiya ta tabbata gare ka yace haka suke faɗa duk lokacin da na faɗi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da haka manzon Allah ya ce masahabbai yace aljanu sun fi ku ba da amsa mai kyau a lokacin da suka saurari suratun rahman mahallu shahid dai a ciki wannan shine sunan da aka kira ta a wannan hadisin da cewa suratun rahman waɗansu malamai suna kiranta da suna suratun ni'am surar ni'imomi kamar yadda ake kiran suratul an'am da cewa suratul an'am da haka su ma suna kiranta da suna suratun ni'am waɗansu kuma suna kiranta da suna arusul qur'an arusul qur'an mana amaryar alqur'ani saboda ado da take da shi da bayanai na ni'imomi da abubuwa na jin daɗi da ni'imomi kamar yadda amarya take da haka ake kiranta da suna arusul qur'an ya zo a hadisi cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce da kulli shay'in arus wa arusul qur'an suratul rahman amma hadisi ne wanda bai inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Da haka bai tabbata cewa manzon Allah ya ambace ta da wannan sunan ba kuma koda ya tabbata ma wannan ba suna bane sifa ce aka sifanta ta da shi ba wai suna ne aka kira ta da shi ba sura ce wadda take makkiya a bisa maganar jumhur na malamai galibin malamai sun tafi akan cewa suratul rahman sura ce makkiya amma an rawaito daga wasu daga cikin magabata suna cewa sura ce madaniya saboda waɗansu dalilai kamar yadda zai zo a sababin nuzul ayoyinta ayoyi ne guda ta guda saba'in da takwas ko kuma saba'in da bakwai ayoyi saba'in da takwas ko kuma saba'in da bakwai a bisa saɓani wurin malaman addul ayi walan suna lissafa ar-rahman a matsayin aya ɗaya wadda farko kenan waɗansu kuma suna haɗe shi a matsayin aya ce ar-rahman allama al shi shine aya da haka wannan yasa ake samun saɓani wurin ƙididdige adadin ayoyin gwargwadon bambancin addulayi na. almakiyin da almajaniyin da kuma alkufiyun sababin saukar wannan surar shi ma malamai sun yi maganganu dangane da sababin saukarta magana ta farko suka ce Allah ya saukar da wannan surar ne raddi ga mushirikai wayanda suke kora sunan Allah ar-Rahman inda Allah madaukakin sarki ya hikaito maganar su cewa wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura idan aka ce musu ku yi sujjada ga arrahman ana ku bauta ma arrahman sai su rinka tambaya ta inkari su'al tambaya ce istifham ne inkari suke yi sai su ce wa man rahman waye kuma arrahman wane ne ar ma'ana su ba su san wani arrahman ba da aka sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan surar ar allama al domin yayi bayanin wane ne shi ar din da aka surar sai ta kunshi bayanin ta bude da wannan sunan na ar da kuma bayanin wane ne shi ar-rahman din har zuwa ƙarshenta waɗansu kuma suka ce a'a wannan raddi ne ga Suhail ibn Amr a lokacin da aka zo sulhul Hudaybiyya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi umarni da a rubuta sharuɗan sulhu an buɗe rubutun da cewa bismillahir rahmanir rahim sai Suhail ibn Amr ya ce ba mu yadda da wannan ba mun san Allah amma ba mu yadda da ar-rahman ba ba mu san wane ne ar-rahman ba da haka abinda muka sani kawai bismika allahumma da aka agoge ar-rahman a sa bismika Allahumma da aka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa aka goge aka rubuta abin da suke so din da aka sai ya zama wannan raddi ne ga cewa daga inkarin da suke yi na sunan Allah arrahman rahman wannan kissar ta Suhailu ibn Amr ta faru ne a lokacin sulhul Hudaybiyya waɗanda suka ce wannan shine sababin saukar shi yasa suka ce surar madaniya ce surar an saukar da ita ne a madina domin an yi sulhul hudaybiya bayan hijira ne ba kafin hijira ba daga da wannan suke kafa hujja akan cewa surar madaniya ce amma dai jumhur kamar yadda ya gabata sun tafi akan cewar surar sura ce wadda take makkiya wannan shine kauli na farko akan sababin saukar surar kauri na biyu waɗansu kuma suka ce an saukar da ita ne raddi ga mushrikai wayanda suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba Allah ne yake yi mai wahayi ba wani ne yake koyar da shi alqur'anin yana faɗa kamar yadda Allah yake cewa wala qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin Allah madaukakin sarki ya ce haƙiƙa mun sani abinda suke faɗa suna cewa inna ma yu'allimuhu bashar suna cewa wai mutum ne dan adam ne yake koya ma manzon Allah alqur'ani din galibi suna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koya mai ake yi me yasa suke cewa koya mai ake yi saboda sun san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun sani Allah maɗaukacin sarki ya samar da shi a garin Makka bai taɓa yin karatu ba kuma bai iya karatun ba bai iya rubutu ba manzo ne wanda yake ummi wanda baya karatu baya rubutu inda a ce manzon Allah ya iya karatu ya iya rubutu da suna da dalili mai ƙarfi wanda za su ƙaryata abin da manzon Allah ya zo da shi za su ce zuwa yake yana karantowa a wani wuri zuwa yake yi yana karantawa a koye a wasu littattafan ya zo yana faɗa saboda mai saboda abin da yake faɗa sun tabbatar cewa ya fi ƙarfin mutum da haka sai Allah maɗaukacin sarki ya samar da manzan Allah a haka domin a yanke musu wannan hujjar da za su iya fakewa da ita ta ce yana zuwa ne yana karantowa shi yasa yanzu ba su da wani dalili sai dai su ce inna ma yu'allimuhu bashar wani ne yake koya mai saboda sun san shi din baya iya zuwa ya karanta a wani wuri baya iya zuwa ya kwafo a wani wuri sai yasa a wani wurin kuma sai su ce asatirul awwali labaran mutan da ne iktatabaha shine yake zuwa ya nema a rubuta mai a rinka faɗa mai yana ji sai ya rinka zuwa yana kawowa ya ce Allah ne ya saukar mai da wahayi a wani wurin kuma su ce in haza illa ifkun iftarahu wa a'adahu alaihi qaumun akharun su ce ai wannan wani abu ne ya ƙirƙira. sun faɗi cewa ya yi. to amma ta yaya wanda bai karatu bai rubutu zai iya ƙirƙiro abin da zai gagare ku ku wanda kuka iya karatu kuka iya rubutu kuke da fasaha sai suka ce wa a'anahu alaihi qaumun akharun waɗansu ne suke taimaka mai kirkirowa aka yi waɗansu suke taimaka mai a wurin ƙirƙirowa din da aka sun yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin da ya zo da shi ya fi ƙarfin a ce mutum ne ya kirkira da aka sai su rinka nemo wasu abubuwa shi yasa a wani wurin sai su ce sihiri ne wa qalu in hadha illa sihrun mubin su ce sihiri ne bayyanannen sihiri domin abin ya fi ƙarfin ɗan adam ya fi ƙarfin mutum da gaske ce waɗannan abubuwan da mushrikai suke faɗa na ƙaryata alƙur'ani da cewa wani ne yake koya ma manzon Allah alƙur'ani to shine Allah yake musu raddi a wannan surar aka saukar da wannan surar don ta zama raddi gare su a faɗa musu wane ne yake koya ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din Qur'anin shi yasa aka ce ar-rahman allama al-qur'an ar-rahman ne ya koyar da al-qur'anin shine ya sanar da shi al-qur'anin ba asatirul awwalina bane ba kuma wani abu bane wanda yake a anahu alaihi qaumun akharun ba wani abu bane wanda za a ce inna ma yu'allimuhu bashar a'a ar-rahman ne allama al-qur'an Allah ne mai wanda yake ar-rahman shine wanda ya sanar da shi al-qur'anin waɗannan su ne abubuwan da da yawa daga cikin malamai suke kawowa na sababin saukar wannan wannan surar babu wani dalili ne wanda yake yankacce wanda zai tabbatar da menene haƙiƙanin abin da yake sababi na saukar wannan surar a cikin waɗannan sababban guda biyu domin kowanne a ciki an yi magana akan abin da aka ce shine sababin saukar surar matsasudin wannan surar ginshikin saƙon da take ɗauke da shi shi ne tabbatar da sifar rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da sifar rahama ga Allah maɗaukacin sarki da cewa rahama shi ta gama komai da komai ba inda rahamar Allah ba ta shiga ba babu wani saƙo wanda babu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta taɓa wannan ɓangaren ba da haka wannan shine matsasudin abin da surar ta kunsa sai ya zama kuma bayan wannan akwai targi akwai kwadaitarwa akan neman samun rahamar Allah ɗin, sannan kuma akwai tarhib akwai tsoratarwa akan kada mutum ya faɗa inda Allah zai yanke mai rahama ɗin. da haka bayanin akan cewa rahamar Allah ta game komai da kuma kwadaitarwa akan samun rahamar Allah din da kuma tsoratarwa akan kada rahamar Allah ta yanke ga bayi wannan shine makasudin abin da surar ta kunsa menene mawdu'an da surar take magana a kansu bayan makasudin saƙon da take ɗauke da shi mawdu'an da surar take ɗauke da su tana ɗauke da maudu'ai muhimmai wanda kowanne maudu'i daga cikin waɗannan mawdu'an yana nuni akan faɗi da yalwa ta rahamar Allah subhanahu Ta'ala. mawdu'i na farko shine bayani akan ni'ima mafi girma wadda Allah maɗaukacin sarki yayi ma ɗan adam ita ce ni'imar alƙur'ani wadda babu wata ni'ima da Allah ya saukar a bayan ƙasa wadda ta kai ni'imar Da haka sai aka buɗe da ita ar-rahman allama Da haka rahamar alqur'ani ita ce rahama mafi girma da Allah ya yi ma bayi a bayan ƙasa gabaki ɗaya haka ana buɗe surar da cewa ar-rahman sai aka biyo baya da ni'ima ko rahama mafi girma da Allah ya yi ita ce ni'ima alqur'ani sannan aka biyo baya da ni'ima ta gaba ita ce ni'imar halittar ɗan adam ɗin ni'imatul ijad Allah ya samar da kai daga babu baka san ina kake ba Allah ya samar da kai ya halicce ka ya samar da kai a bayan ƙasa ita ce ni'ima ta biyu khalaqal insan sannan aka zo da maganar ni'ima ta uku ita ce ni'imar ni'imar bayani ni'imar magana da bayani da Allah ya azurta ɗan adam da shi ya bambance shi da sauran dabbobi wanda ba shi ba Shi ne annabahul bayan wayannan sune gaba ta farko na ni'imomi da Allah maɗaukacin sarki ya buɗe surar da su da haka mawdu'i na farko shine a akan babbar ni'ima ta alƙur'ani da ni'imar halitta da kuma ni'ima ta magana da Allah maɗaukacin sarki ya samar wa ɗan adam sannan bayan nan sai aka koma ɓangare na biyu shine bayani akan manya-manyan ni'imomin Allah wanda ɗan adam yake iya gani da ido a sararin samaniya sama da ƙasa aka yi magana a kansu wanda kowace daga cikin waɗannan abubuwan manyan halittun dalili ne daga cikin dalilai waɗanda suke nuni akan yalwar rahamar Allah da kuma ni'imar Allah ga bayi. aka yi magana akan rana da wata a wal qamaru bi husban aka yi magana akan taurari wan najmu aka yi magana akan tsirrai wa shajar yasjudan sannan aka yi magana akan sama was a rafa'aha sannan aka yi magana akan al-mizan wa wada al-mizan sannan aka yi magana akan ƙasa wal a wada'aha lil anam duka abubuwan da mutum yake iya gani da idan shi a faɗa sassan duniya gaba ɗaya na ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kowane ɗaya ni'ima ce mai zaman kanta da haka Allah ya dinga lissafo waɗannan ayoyin da waɗannan manya-manyan halittun sannan aka dawo magana akan ita ƙasan bayan an yi magana shimfiɗa ƙasar wal arda wa za'a halil anam sai aka yi magana akan abubuwan ni'ima da Allah yake tsirarwa a bayan ƙasar فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأصف والريحان أكفا إير النوء إنس الري وين تسكما سأمفاني دنئما قدن أدم الله يي بياني أكنسو sannan bayan nan sai aka yi magana akan halittar aljanu da mutane wayanda sune ne suke rayuwa a bayan ƙasa ɗin sannan bayan nan aka yi magana akan mahudar rana da mafaɗar rana rabbul mashriqaini wa rabbul maghribai wanda kullun ka tashi kana ganin waɗannan ayoyin faduwar rana da kullowar ta kullun kana gani babu kakkautawa da haka waɗannan su ma duka aka yi magana a kansu sannan aka yi magana akan manya-manyan tekuna guda biyu marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan yi magana akan ruwan sannan kuma aka yi magana akan abubuwan da ake fitarwa daga cikin ruwan na ni'imomi ga ɗan adam ya kuruju minhu man lu'lu'u wal marjan sannan aka yi magana akan abubuwan da suke kai kawo akan ruwan wanda ba ciro su daga cikin ruwan aka yi ba hul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam aka yi magana akan jiragen ruwa manya manya wayanda suke yawo akan ruwan da haka wannan shine mawdu'i na biyu daga cikin mawuzu'an da sura ta magana a kansu magana akan manya-manyan ayoyin Allah wayanda suke nuni akan rahamar Allah da ni'imar Allah akan bayi sannan mawdu'i na uku shine mashhadul fana magana akan kuma arewar halittun gaba daya bayan an yi magana akan halittar halittun da yadda suke rayuwa a bayan ƙasa sannan kuma aka zo magana akan lokacin da babu komai babu kowa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram da haka Allah ya tabbatar da cewa za a kai lokacin da ba kowa ba komai sai Allah shi kadai ar din nan wanda shine arrahman rahman din da ya halitta halitta to za a zo kuma lokacin da halittun za su kare sannan su bar arrahman ɗin, din shine ma'anar kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram sannan aka koma aka yi magana akan mawdu'in gargadi gargadi da kuma ƙalubalantar mutane da aljanu ɗin gaba ɗaya bayan an yi duka waɗannan bayanan da bayanin ni'imomin Allah ya waiwaya zuwa ga mutane da aljanu ya yi musu wani irin gargaɗi mai girma da cewa na kuma ayyuhas saqalan Allah ya ce zan dawo kanku ku yi abin da kuka ga dama zan dawo kanku sannan aka sake yin tahaddi kalubalantar mutane da aljanu gaba ɗaya Allah ya ce ya ma'ashar jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bi sultan wanda yake da iko yayi wani abu wanda yake da ikon ya gudu ko wanda yake da iko ya kubuce ma Allah ga fili nan ya kubuce Allah ya ƙalubalanci mutane da aljanu gaba ɗayansu a kan wannan da aka ga gargaɗi ga kuma ƙalubalanta sannan sai aka zo mashhad na gaba Ma'uzoi na gaba shine magana akan tashin al'iyama. aka yi magana akan sifar yadda tashin al'iyama za ta kasance fa idan shaqqatis sama'u fa wardatan kaddihan fa yawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan akai magana akan alkiyama daga ƙarshe kuma sai akai katima. wadda ta rufe bayanan surar gaba ɗaya barakas murabbika dil jalali wal ikram Allah maɗaukacin sarki ya rufe da yabo da kirari gare shi da kuma tabbatar da cewa shi kaɗai shine wanda ya cancanta a kaɗai tashi da bauta shine wanda ya cancanta a girmama shi a ɗaukaka shi sama da komai da aka waɗannan su ne a takaice mawdu'ai wanda wannan surar mai albarka ta kunsa wanda ayoyin gaba ɗaya za su kewaya ne akan waɗannan mawdu'an bismillahir rahmanir rahim surar ta buɗe da sunan Allah mai rahama kuma mai jin kai Allah maɗaukacin sarki ya ce ar-rahman ar-rahman mai rahama Allah maɗaukacin sarki shine mai rahama kuma wannan sunan suna ne daga cikin sunayen Allah wanda babu wata sura daga cikin surorin alkur'ani wanda aka buɗe ta da wani sunan Allah kaɗai in ba wannan surar ba ita kaɗai ce take da wannan buɗewar wadda babu wata sura alkur'ani wadda take da ita a buɗe ta da suna daga cikin sunayen Allah kuma sunan ya ɗauki wannan sunan wanda yake ɗauke da ma'ana mai girma shine ar-rahman mai rahama wanda suna ne wanda Allah maɗaukacin sarki bai taɓa sifanta wani daga cikin halittu da wannan sunan ba akan samu waɗansu sunaye Allah ya danganta wani daga cikin sunayen ga wani daga cikin halittu kamar yadda Allah maɗaukacin sarki yake cewa wa qalat imra'atul aziz Allah ya kira shi da suna al-aziz haka kuma Allah ya kira shi da suna wa al-malik Allah ya kira sarkin da suna al-malik da sauran sunaye ire-iren wannan da ake iya dangantawa zuwa ga wani amma wannan sunan na ar-rahman Allah bai taɓa danganta shi ga wani ba in ba kan shi ba Allah shi kaɗai yake danganta wannan sunan zuwa gare shi shi shine ar-rahman shine mai rahama wanda babu wani ar-rahman in ba shi ba babu wani wanda yake ar-rahman in ba Allah ba rahamar Allah kuma rahama ce wadda ta game komai da komai kamar yadda Allah yake cewa wa rahmati wasi'at kulla shay rahama ta ta mamaye komai babu wani abu wanda bai da alaka rahamar Allah bata shafe shi ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa Allah madaukakin sarki ya halicci rahama guda ɗari rahama guda ɗari sai ce sai Allah ya saukar da guda ɗaya a cikin ɗarin a bayan ƙasa wannan rahamar guda ɗaya manzon Allah ya ce da ita ce bayi suke tausaya ma junansu da ita ce bayi suke jin kan junansu da ita ce dabba mai cin nama take tausaya ma 'ya'yanta za ta haifi 'ya'ya ta ji yunwa amma ba za ta cinye 'ya'yanta ba saboda wannan rahamar kwaya ɗaya da Allah ya saukar a bayan ƙasa da ita ce iyaye suke tausaya ma 'ya'yansu su wahala su azabtu amma su jure su dage saboda wannan rahamar da Allah ya saukar kwaya ɗaya a bayan ƙasa da haka da ita ce kowa yake samun rahamar Allah da ita ce kowane bawa yake tausaya ma wani da ita ce kowa yake jin ɗanɗan uwan shi wannan rahamar guda ɗaya shi yasa manzon Allah ya ce sai Allah ya tattara su guda ɗari ranar alƙiyama da ita ce Allah zai yi ma bayan shi muminai rahama a wannan ranar shi yasa ake cewa har shedan a ranar alƙiyama idan ya ga wannan tarin rahamar Allah ɗin sai ya sa rai da rahamar Allah saboda Allah shine ar-rahman da aka rahamar Allah ita ce ko ina a cikin halittu kamar yadda za mu ji a cikin ayoyin sura irin nau'o'in rahama da Allah maɗaukacin sarki yake yi ga bayi da Allah ya ce ar-rahman sai ce allama al-qur'an Allah shine wanda ya sanar da al-qur'ani ko ya ilmantar da al-qur'ani bayan an buɗe da ar-rahman aka biyo baya da magana akan alqur'ani kuma surar tana magana ne akan ni'imomin da Allah ya yi ma bayi sai zama tartibin da ya zai zo ne a ce ar-rahman insan allamahu bayan allama al ba sai an halicci mutum din ba sannan kuma a koyar da shi ilimin da zai iya magana sannan sai a bashi alƙur'anin sai ya karanta ya aiki da shi to me yasa aka tsallake wa'ancan aka kawo alƙur'anin a farko saboda nuna cewa shi ilimin shi sanar da alƙur'anin ita ce ni'imar da tafi kowace ni'ima a cikin waɗannan sai aka bi tartibin al'ahammu fal'aham aka fara da wanda ya fi muhimmanci sannan wanda yake biye da shi sannan wanda yake biye da shi da haka wannan yake nuna babu wata ni'ima da Allah maɗaukacin sarki ya yi ma mutane da aljanu a bayan ƙasa wadda ta kai ni'imar alƙur'ani ita ce akbarun ni'am ita ce mafi girman ni'imomi waɗansu malamai suna cewa ni'ima mafi girma ita ce ni'imar addini abin da ya sa ba a kawo addinin ba aka kawo alƙur'ani saboda alƙur'ani shine yake ɗauke da addinin daga alkur'ani shine yake ɗauke da addinin addinin gaba ɗaya yana cikin alkur'ani daga sai aka gabatar da kawo alkur'anin akan gabatar da kawo addinin amma dai duka abubuwa ne guda biyu da suke da zimtar juna ko addinin ko alkur'anin duka abu ɗaya ne alkur'ani shine addinin addinin shine alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya ce allama alkur'an Allah shine mai rahama daga cikin rahamar shi bayi shi ne sai ya sanar da su alqur'ani shi yasa aiko manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam din saboda shine za a aiko da alqur'anin sai zama rahama ga duniya gaba ɗaya. Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya ce ba mu aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga duniya gaba ɗaya. rahamar da manzon Allah ya zo da ita ita ce rahama ta alƙur'ani da Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi da ita Da daga gwargwadon rabon bawa da alƙur'ani a wannan duniyar gwargwadon shi da samun mafi gwargwadon abin da ya samu kenan na mafi girman ni'imar Allah a bayan ƙasa idan iyakanka da alƙur'ani sura ɗaya ne kaɗai to iyakar gwargwadon rabonka kenan a wannan ni'imar idan izu ɗaya ne kaɗai iya rabanka kenan a wannan ni'imar ta Allah a bayan ƙasa da kake da ita a cikin mafi girman ni'ima daga aka gwargwadon alaƙarka da alƙur'ani gwargwadon alaƙarka da wannan ni'imar ta Allah mafi girma a bayan ƙasa sai Allah ya ce khalaqal insan shi ar-rahman din nan shine wanda ya halicci dan adam shine wanda ya halicci mutum shin anan ana nufin mutum jinsin mutum gaba ɗaya ko kuma ana nufin khalaqal insana anan ana nufin annaba adam alaihi salam waɗansu malamai suka ce ana nufin al ana nufin annaba adam waɗansu kuma suka ce kalaƙal insan ana nufin jinsin ɗan adam gaba ɗaya ma'ana Allah shi ne wanda ya halicci ɗan adam gabaki ɗayansu amma magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda al'imamu Abuja Abu ja'afar ne tsabar yake cewa ya ce ba a keɓanta wani nau'i ba da haka abin da ya fi shine a ɗauke shi a matsayin a matsayin umumi cewa Allah shine ar-Rahman wanda ya halitti ɗan Adam gabaki ɗaya tun daga annaba Adam har zuwa ƙarshe wanda za a halitta daga cikin ɗan Adam a bayan ƙasa. Bayan magana akan ni'imar halitta, anan an kawo kalakal insan ne anan amma ba ita ce makasudi ba makasudi shine khalaqal insana allama bayan an halitti dan adam kuma an ilmantar da shi an sanar da shi yadda zai yi magana shine makasudi domin a nan gaba za a zo a yi magana akan halittar ɗan adam ɗin da aka a nan khalaqal insan ba shine makasudin abinda ake so a kawo na ni'imar ba za a yi magana akan khalaqal insana min salsalin kal wa khalaqal janna min marijin minna. za a yi magana akan halittar amma an kawo maganar halittar ɗan adam ne saboda a yi bayani akan wata ni'ima mafi girma daga cikin manya-manyan ni'imomin da Allah ya yi mai bayan halittar shi ɗin. domin an ce khalaqal insan daidai yake da khalaqal hayawanat shi ya halitta sauran dabbobi shi ya halitti jaki shi ya halitti kare shi ya halitti rago haka kuma shi ya halitti ɗan adam to amma bai ta ni'ima ake so a yi magana a kanta a nan shine ni'imar halittar ɗan adam ɗin da kuma allamahul bayan da kuma sanar da shi yadda zai yi magana wannan ni'ima ce daga cikin mafi girman ni'imomi da Allah ya yi ma ɗan adam sauran dabbobi da Allah ya halitta ba sa magana amma an adam Allah ya bashi wannan ƙudurar ta yadda zai fitar da abin da yake cikin zuciyar shi wanda shine albayan al-imam ibn qayyim rahimahullahu ta'ala yana cewa albayan nau'i uku ne akwai albayanu zihini akwai kuma albayanu al sannan kuma akwai albayanu rasmi albayanu zihini shine bayan wanda yake cikin kwakwalwar mutum yadda za ka shirya abin a cikin kwakwalwarka kafin ka furta shi wannan shine albayanun zihini domin in baka riga ka shirya shi a cikin kwakwalwarka ba abin da zai fito zai zama mai kenan zai zama kambatu ne kawai shirme ne wanda ba shi babu wani tsari a ciki sauti ne kawai na shirme wanda babu tsari daka yana buƙatar albayanun zihini da farko sannan kuma sai a biyo ya biyo baya da albayan wanda yake almantiki na harshe wanda za ka faɗa a ji sautin kunnanka ya iya ba harshenka ya iya jiyar da kunnuwan mutane abinda kake ƙunshe da shi a cikin zuciyarka shi ne bayan na biyu sannan sai albayanun rasmi bayan bayani na rubutu wanda za a ɗauki takarda a rubuta a gane abin da mutum yake kunshe da shi a cikin zuciyar shi duka waɗannan nau'o'i ne na bayani ko dai bayanin zihini ko kuma bayanin almantiki ko kuma bayano arrasmi kowanne nau'i ne na bayani amma anan ana ana magana ne akan albayano albayanul mantiki bayani na harshe na magana da mutum zai yi domin Allah maɗaukacin sarki ya goranta ma ɗan adam wannan ni'imar hanyar da mutum abubuwan da mutum yake amfani da su wurin yin magana ɗin Allah ya goranta mana da kan cewa ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa alam naj'al lahu ainai wa lisanan wa shafatai Allah ya ce shin ba mu sanya ma ɗan adam idanu guda biyu ba shin ba mu sanya mai harshe da kuma leɓe guda biyu ba wanda da su ne maganar take fita idan babu harshe maganar ba za ta fita ba idan babu leɓe ko da akwai harshe maganar ba za ta fita ba da haka sai Allah ya tunatar da mu waɗannan ni'imomin guda biyu cewa wa lisanan wa shafatai Allah ya yi mana ni'imar harshe sannan kuma ya yi mana ni'ima wadda take ta lebe na sama da na ƙasa ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake cewa magana da fitar da sauti na ɗan adam wata ni'ima ce wadda ta kiɗima ƙwaƙwalwar halittu gaba ɗaya al'amari ne wanda yake kiɗimarwa ba wanda zai iya gane yadda haƙiƙanin yannan al'amarin yake kasancewa in ba Allah ba a ce iska ce kawai wadda hunhu yake fito da ita ta zo ta haɗu da wasu gaɓoɓi a cikin baki ta taɓa harshe ta taɓa haƙori ta taɓa wani ɓangare ta biyo ta kwankwan maƙogwaro sai a ji magana tana fita ya ce wannan abu ne wanda babu yadda za a ka gane haƙiƙanin wannan al'amarin in ba Allah maɗaukacin sarki ba. shi yasa za ka ga wani yana da komai daga cikin wayannan abubuwan da kake da su amma zai buɗe bakin ya yi magana amma ba wanda zai iya jin abin da yake cewa babu sautin babu harafin wannan yake nuna maka tsantsar ni'ima sai ta Allah subhanahu wata'ala ka buɗe baki ka faɗi abin da kake so ka furta abin da kake so kuma a ji ka abin a ji abin da kake faɗa a gane abin da kake nufi wannan ni'ima sai daga cikin manya-manyan ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ya ce khalaqal insan allamahul bayan Allah ya halicci dan adam kuma Allah ne ya sanar da shi yadda zai yi bayani abin da yake cikin zuciyar shi idan ba Allah ba babu wanda ya isa yi wannan babu wanda ya isa ya samar da irin wannan tsarin na sauti ya rinka fita da irin wannan yanayin da wannan tsarin kuma a rinka fahimtar abin da yake cikin zuciyar mutum a kulle ta hanyar abin da zai furta ta bakin shi da wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala masu girma الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله maɗaukacin sarki الشمس والقمر بحسبان درانا qamaru suna tafiya ne akan wani hisabi da wani lissafi wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsara su a kai. Da haka wannan hisabin na rana da wata hisabi ne wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsara su kuma akan wannan hisabin da wannan lissafin suke tafiya ba za su taɓa canzawa ba ba za su taɓa sakin wannan tsarin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara su a kai ba. shi yasa Allah madaukakin sarki yace huwal ladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adada as-sinina wal hisab Allah yace shine Allah shine wanda ya halicci rana ta zama diya ta zama haske haske wanda yake mai zafi wal qamara nuran ya sanya wata ya zama haske wanda yake mara zafi wa qaddarahu manazila kuma Allah ya ƙaddara rana ɗin, haka ya ƙaddara wata su zama manazil suna da wasu masaukai da suke sauka a kai ko yaushe akwai masaukin da suke sauka a lokacin fitowa da lokacin faduwa Allah ya ƙaddara su a wannan manazil ya yayi haka ne li ta'lamu adada sinina wal hisab domin ku rinka gane adadin shekaru kuma ku rinka gane adadin lissafi inda Allah maɗaukacin sarki bai tsara su a wannan tsarin ba da lissafin shekaru ba zai taɓa yiwuwa ba haka kuma lissafin adadi ba zai taɓa yiwuwa ba inda Allah ya sanya dare ya zama shi ne zai dinga tafiya har abada babu rana ko kuma ya sanya rana ita ce za a rinka zama a ciki har abada babu dare da ba zai yiwu a iya gane adadin kwanaki ba bayan da za a gane yau kwana ɗaya ko kwana biyu ko mako ɗaya ko wata ɗaya ko shekara ɗaya haka za a yi ta zama a haka ba wanda zai san shekarun shi nawa yau watanni shi nawa yau wani wata ake ciki ba zai lissafi ba shi yasa Allah maɗaukacin sarki yake goranta wannan ni'imar da ta qul ara'aytum in ja'alallahu Allahu na an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi idan Allah ya sanya wuni za a yi ta yi har ranar alkiyama wani allan kuke da shi wanda zai kawo muku daren da za ku rinka hutawa a ciki waye zai zo muku da daren da za ku rinka hutawa ba wanda ya isa wannan aikin Allah ne shi kadai haka kuma yace kul ara'aytum in ja'ala Allahu laila sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bilailin idan ya sanya wuni ya zama shi zai ta tafiya har ranar tashin alkiyama wani allan kuke da shi da zai zo muku da hasken da za ku rinka gani ba wanda zai iya yin wannan sai Allah da haka Allah madaukakin sarki ya sanya rana da wata su rinka tafiya akan wani hisabi da wani tsari wanda da shi ne li ta'lamu adadin sinina wal hisab da shi ne za a rinka gane adadin shekaru da shi ne za a rinka gane adadin hisabi na adadi na kowane al'amari sai Allah maɗaukacin sarki bayan ya ambaci wannan ni'imar ta dana da wata wanda ni'imomi ne masu girma daga cikin ni'imomi kuma ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah bayan kasancewarsu ni'ima kuma ayoyi ne waɗanda suke nuni a kan kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala domin tun da Allah ya tsara su da wannan tsarin ba a taɓa jin ga wata rana ko guda ɗaya sun yi gaddama a cikinta ba yadda take ƙullowa ta faɗi haka take ƙullowa ta faɗi yanda watan yake ƙullowa ya faɗi haka yake ƙullowa ya faɗi babu wata rana wadda aka sai yanzu sun canza hanya yau rana ta canza hanya za ta ɓullo daga inda take faduwa daga ran da rana ta canza hanya aka samu tazayyo ko taghyir na alkaunu tabi'i na wannan rayuwar da muke gani ta halittu na zahiri daga ran da suka canza tsari daga ranar alkiyama ta tsaya shi yasa daga ranar da aka ga rana ta bullo daga inda take faduwa to daga ranar alkiyama ta tsaya kenan daga ranar da aka ga taurarin sun rikice suna jin hanyar da ba nasu ba kowa ya kama wata hanyar wasu na faɗowa daga ranar alƙiyama ta tsaya daga ranar da aka ga saman tana tsatsagewa tana kyakkecewa daga ranar alkiyama ta tsaya amma in ba alƙiyama sai ta zo ba to suna nan suna tafiya a yanayin da Allah ya aje su da yanayin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara su saboda ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah shi yasa Allah yake cewa wa min ayatihi al-lailu wan naharu wash-shamsu wal-qamar daga cikin ayoyin Allah akwai dare da wuni akwai rana da wata daren aya ce ranar ma aya ce haka kuma ita shi kanshi kwallon ranar hasken ranar da kwallon shi aya ne haka kuma watan shi ma aya ce kowanne da inda Allah maɗaukacin sarki ya aje shi kamar yadda ya aje rana ta zama mubsira na ayatan nahari mubsira haka kuma ya sanya ayar wata ta zama a cikin duhu a lokacin da babu haske to kowanne aya ce a inda Allah maɗaukacin sarki ya aje shi sai Allah ya ce wan da taurari washajaru da kuma itatuwa judani suna yin sujjada ga Allah subhanahu wata'ala anan annajmu waɗansu malamai suka ce da ake nufi da shi ba ana nufin taurari na sama ba ana nufin annajmu shine kullu ma la na lahu na nabat duk wani tsiro wanda bai da tushe ba akan tushe yake ba shine annajmu duk wani tsoro mai yaɗo a ƙasa wanda bai da tushe da yake tsayuwa a kan shi shine a ashajaru kuma shine duk wata bishiya wadda take da tushe suka ce wannan shi ake nufi ana nufin annajimu tsirrai waɗanda ba su da tushe wa shajaru kuma tsirrai waɗanda suke masu tushe sai ya dace da ayar kenan an haɗa abubuwa iri ɗaya a wuri ɗaya da wannan ne al’imamu Abu Ja'far ibn Jarir al-Tabari Mufassirin ya rinjayar da wannan ma'anar Ya yace an-najmu ana nufin tsirrai waɗanda ba su da tushe masu yaɗo ashajaru kuma ana nufin bishiyoyi me yasa ya ce saboda abubuwa sun sha bamban da juna bai kamata a haɗa su ba tunda an-najmu ɗin yana zuwa da wannan ma'anar kuma ta fi kama da tsirrai ɗin to a haɗa su a ma'ana shi ya fi rinjaye fiye da a ɗauko wata ma'ana wadda take ta nesa da wannan amma da yawa daga cikin malamai na tafsiri suka ce annajmu ana nufin taurari da aka sani na sama ba ana nufin tsirrai masu yaɗo ba suka ce haɗa su ɗin da al'imam bulu jarir ya faɗa cewa ba a haɗa su saboda a haɗa waɗanda suke kusa da juna suka ce ai Allah maɗaukacin sarki ya haɗa irin wannan a wani wuri da ba da an taɓa haɗa irin wannan a wani wuri daban kenan ba wani abu bane kenan anan in an ce su ake nufi an haɗa su ɗin. inda Allah maɗaukacin sarki yake cewa alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi samawati wa man fil ardi wa shamsu wal-qamaru wal-jibalu shajaru wad-dawab anan an faɗi a shamsu wal-qamar sannan an faɗi a shajar an shajar da haka wan najmu an faɗi a shajar an faɗi kuma ash-shamsu wal an kawo abubuwan da suke daban a sama sannan an haɗa su da abin da suke a ƙasa su ne wa shajaru an sai duka suna yin sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka sai ya yi daidai da wannan cewa wan najmu wa shajaru da taurarin da suke sama da kuma tsirrai wayanda suke ƙasa bishiyoyi da sauran tsirrai gaba ɗaya yasjudani suna sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yi daidai da fadin Allah maɗaukacin sarki walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal Allah yace wa'anda suke halittun da suke sama da wayanda suke ƙasa suna sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala taw'an wa karhan ko suna so ko ba sa so kowa sai ya yi sujjada ga Allah kullum ko yana so ko baya so Ɗau'an wa karhan kenan ta yaya suke sujjada karhan Allah ya ce wa zilaluhum bil guduwi wal asal inuwar na sujjada safa da yamma idan rana ta kullo ta gabas inuwar ka ta kwanta ta yamma in ta koma yamma inuwar ka ta kwanta a gabas ta yi sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala wa zilaluhum bil guduwi wal asal da haka babu wani abu fa sai yana sujjada ga Allah subhanahu wata'ala yana miƙa wuya ga Allah subhanahu wata'ala kamar yadda yake tasbihi ga Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu fa sai yana tasbihi yana godiya ga Allah sai dai ku ba kwa jin irin tasbihin da suke yi Allah madaukakin sarki yana jin irin tasbihin da suke yi da haka da tsirrai da taurari da suke sama ga baki ɗayansu ya juda ne suna sujjada ga Allah subhanahu wa ta'ala irin sujjadar da ta dace da su irin sujjadar da ta dace da halittarsu Allah maɗaukacin sarki shi ya san yadda ya hore musu yadda za su yi sujjada ɗin kuma shi ya san irin sujjadar da suke yi kamar yadda ya ce la tafqahuna tasbihahum ba kwa fahimtar irin tasbihin da halittu suke yi to haka kuma ba ma fahimtar irin sujjadar da sauran halittu suke yi ma Allah subhanahu wata'ala illa dai min yadda min yi imani mun tabbatar cewa halittun Allah gaba ɗaya suna yin sujjada ga Allah subhanahu wata'ala irin sujjadar da ta dace da shi da haka in ma dai ka bi Allah subhanahu wata'ala ka shiga cikin halittun shi gaba ɗaya da suke sujjada gare shi da ɗa'a da biyayya ko kuma ka kangare ma Allah ka yi abin da kake so amma dai dole za ka yi sujjadar ko kana so ko ba ka so amma makomarka ita ce wuta makomarka ita ce azabar Allah subhanahu wata'ala a ranar alkiyama Allah ya ce wan najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa rafa'aha Allah maɗaukacin sarki shine ya ɗaga sama shine ya daga ta ta zama a sama kamar yadda muke ganinta shi yasa a wani wurin Allah ya ce awalam yaro anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al ma'i shay'in hayy Allah ya ce ba sa gani ne cewa sama da ƙasa da kanata ratqan sun kasance a haɗe fa fataqnahuma sai muka raba su muka tsaga su muka daga saman ta zama a sama muka aje ƙasan a ƙasa muka kafe ta da duwatsu wanda za ta ci gaba da zama yadda za a iya rayuwa a kanta da haka Allah maɗaukacin sarki shi ne ya ɗaga sama kuma bayan ya ɗaga ta shi ne yake riƙe da ita bayan ya ɗaga ta ɗin in ya ga dama zai batta ta faɗo amma tun da ya ɗaga ta yake riƙe da ita bai batta ta faɗo ɗin ba shi yasa yace inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di Allah shine yake rike da sama da ƙasa kada su gushe su rushe su faɗi daga inda suke Allah shine yake rike da su Allah ya ce wala in zalata inda za su kauce din in amsaka huwa min ahadin min ba'di waye wanda ba Allah ba wanda ya isa ya rike su babu wanda ya isa ya rike su in ba Allah ba daga Allah shine rafa'a sama was samaa rafa'aha Allah yace sama Allah ar-Rahman din nan shine ya daga ta me yasa ya daga ta kuma yake rike da ita saboda shine ar-Rahman da rahamar shi ya tsayar da ita a yanda take da rahamar shi ya barta a yanda take ya ɗaga ta gwargwadon buƙatar da ake da ita ya kuma batta a yanda take ba tare da ta yi wani abu wanda zai halakar da halittu gaba ɗaya ba wannan duka wannan nau'i ne daga cikin nau'o'i na rahamar Allah subhanahu wa ta'ala inda ya ga dama yanzu nan sai sake ta sai ta faɗo dukkan halittun da suke rayuwa a tsakanin sama da ƙasa gabaki ɗaya su halaka amma da rahamar shi da falalar shi da ni'imar shi ya ɗaga ta kuma ya riƙe ta ya batta a haka bal ma ya ƙawata ta da nau'o'in ƙawa da nau'o'in ni'imomi waɗanda za su amfani halittun a bayan ƙasa wala qad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin yace haƙiƙa mun ƙawata wannan saman ta duniya bi masabiha da wa'ansu irin fitulu ga fitulu iri-iri akwai fitilun da da rana suke aiki akwai fitilun da da daddare suke aiki dukkan su ga sunan a sama Allah ya kawata sama da su su zama zinatan sama su zama ado ga sama in ka kalli sama sai ka ganta gwanin ban sha'awa shi yasa sai Allah ma ya kalubalanta halittu gaba ɗaya cewa farji'il basara hal tara min ka sake mai da idan ka saman ka duba ka gani ka ga wani matsala ka ga wata tsagewa ko wata huda a jiki wadda za ka iya aibanta halittar sama da ita Allah ya ce marji'il basara karratai ka sace dubawa ɗin bayan ka duba ka sace fita ka sace kallon saman ka gani yanqalib ilai kalbasaru khasi'an fa huwa hasir ganin ka zai dawo maka a kaskanta domin ba za ka iya ganin wani aibu a halittar saman ba Daka duka wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ar-Rahman wanda yake mai rahama ya halicce ta sannan kuma ya ɗaga ta bayan haka kuma wa ba al-mizan sannan ya sanya mizani almizan mizan anan suka ce ana nufin al'adlu ya sanya adalci bayan ya ɗaga sama ya sanya adalci a tsakanin halittu su rayu da adalci a junansu ba tare da wani yana wuce gona da iri akan wani ba hatta halittun komai an halitce shi da adalci da daidaici ba tare da wani abu ya fi ƙarfin abin da ake bukata ba hatta iskar da muke shaƙa tana gudana da adalci da daidaituwa da ta wuce gona da iri sai a shiga wani hali a shiga wani yanayi amma tana gudana gwargwadon yanayin halittar mu gwargwadon tsarin da Allah maɗaukacin sarki ya tsara na halittar mu da rayuwar mu daga yace was-samaa rafa'aha wa wada'a al-mizan Allah ta tsogau fil mizan anan an ambaci al-mizan an ambaci al-mizan guda uku al-mizan na farko rafa'aha wa al-mizan al-mizan na biyu والسماء رفعها ووضع mizan al-mizan na uku wa aqimul wazna bil وأقيموا wa la ولا al-mizan kowanne an ambace shi sarahatan da tasrif ba a yi ishara zuwa ga kowanne daga ciki ba saboda ishara a kan cewa kowanne mizan daga cikin waɗannan mawazin ɗin da aka lissafa mizan ne daban mai zaman kanshi ya sha bamban da ɗayan shi yasa aka maimaita su daban-daban da aka kowanne akwai abin da ake nufi da shi mizan na farko akwai abin da ake nufi da shi na biyu akwai abin da ake nufi da shi na uku ma akwai abin da ake nufi da shi da aka darasi mai zuwa insha Allahu ta'ala za mu ji abin da waɗannan mawazin ɗin guda uku da Allah maɗaukacin sarki ya ambata a cikin waɗannan ayoyin suke nufi menene bambancinsu ko kuma ko kuma ma'anar su gabaki ɗaya ma'ana ɗaya ce za mu ji abin da suke nufi in Allah maɗaukacin sarki ya kai mu darasi na gaba muna fata Allah maɗaukacin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji ya gafarta mana zunubanmu ya yi mana rahama ya ji kanmu ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين